الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فبايع سواء يعني عبد الله بن مبارك لي يقول يا رب دعمت المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مثل ما السلام عليكم ورحمة الله saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha biyar ga watan takwas a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Riyadu Salihi wannan kuma shine darasi na talatin da takwas haka ne ku darasi na talatin da takwas idan ba manta babin da muke cikinsa babu sakar auratul musulmin ne ko mun tunan mun abu kenan ba wato babin da yake kafin wannan kenan babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa shafaqati alaihim wa rahmatihim mun tsaya karshen hadisi na 230 da 32 da 32 da gara na akwai wato ya mun na hadisan za mu tafi kenan kan hadisan a jundub ibn abdullah shike na ko wa an jundub ibn abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man qalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلب من ذمته بشيء يدركه حتى يكبه على وجهه في دار جهنم رواه مسلم babin da idan ba manta ba yana magana dangane da kiyaye alfarmar musulmi da jin kai a gare shi da tausaya wa dan uwanka musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi man salla salata subhi dukkan wanda ya salla ta asubahi fa huwa fi himmatillah to yana cikin amincin Allah dukkan wanda ya dace da sallatar asubahi akan lokacinta kuma musamman cikin jami'i to yana cikin amincin Allah wato shi wannan lokaci na asubahi lokaci ne mai falala lokaci ne da shari'a ta shata ubangiji yake duk wanda ya sallaci sallah a cikinsa to ya dace da lokacin da Allah ke saukar da aminci ga bayansa an gane ku da haka fala yaqlubannakum Allahu min zimmatihi bi shay kada Allah ya neme ku cikin lokacin da yake na amincinsa an gane ku ya kasance shay'in da wani abu ya kasance ba ku yi ba ma'ana kare kasance akwai baki akan ku a cikin ɗaya daga cikin wannan lokuta na aminci fa innahu man yasluhu min zimmatihi bi shay'in yudrikuhu dukkan wanda ya neme shi a cikin zimmarsa wato a cikin amincinsa da wani abu yudrikuhu matukar ba ka aikata ba ubangiji zai zai riske ka da sakamakonsa sun thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nar jahannam sannan ya kifar da shi akan fuskarsa cikin wutar jahannama ranar tashin kiyama Allah tsare a cikin kan imani yace wal ma'ana man salla salata subhi fa huwa fi zimmatillah fala tata'arradu lahu walau bi shay'in yasirin dukkan wanda ya sallaci asubahi to yana cikin amincin ubangiji ta'ala dan haka kada ku bijiro mata kada ku tsare shi ta hanyar aiwatar masa da ko cutar da shi ko da wani abu ne kadan fa innakum in ta'arrastum lahu yudrikukum Allah domin dukkan wanda yake cikin amincin Allah sai wani yaje zai far masa to ubangiji ta'ala zai riski wanda ya so yi masa haka din walan tafutuhu ba yadda za ku kubuce ma ubangiji fa innahu muhitun bikum fa yakubbakum fi nar jahannam ولا حديث امام مسلم يروي rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله تعالى wannan hadisi an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare ta gare yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce al muslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne yan uwantaka irin ta addini yan uwantaka irin ta imani wanda ke wajabtar da ƙaunar juna da taimakon juna da soyayya da juna la yazlimuhu kada ya ce zai zalunce shi ta kowane irin nau'i daga cikin nau'ikan zalunci wala yuslimuhu kuma shi musulmi ba zai mika dan uwansa ba ga wanda zai zalunce shi ma'ana irin yadda ba za ka cuci dan uwanka musulmi ba to haka ba za ka kyale wani ya cuce shi ba wannan ya zama wajibi a kanka ka tsare hakkin dan uwanka musulmi kada ka zalunce shi kuma ya zama wajibi a kanka in ka ga abin da dan uwanka zai cuci ka ba shi kariya kada ka bari wani ya cuce shi in za ka iya hana wannan ka hane shi in ba za ka iya hana shi ba ya za ka yi ka sanar da dan uwanka musulmi wani fara kulla ma kaza wani na so ya baka kaza dan ya samu ya kubuta daga sharrin wannan da ne ma'anar wala yuslimu kada ya kyale wani ya cutar da shi man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati manzo Allah ce duk wanda ya kasance cikin bukatar dan uwansa to shi ma Allah zai kasance cikin biyan bukatarsa duk wanda ya tallafa wa dan uwansa wajen bukatarsa ya zo ya kama kafa da kai dan neman makaranta ya zo ya kama kafa da kai dan neman aiki ya zo ya kama kafa da kai dan neman bashi duk abin da dan uwanka musulmi ya nemi kai masa shafa'a ma'ana ka wuce masa a gaba ya samu matukar ya tantance a bashi din ka wuce masa gaba aka bashi to kai ma sakamakon ka shine ubangiji ala zai kasance cikin biyan ka. ko ta duniya ko ta lahira ko duka biyu ina ba ta fahimta wa man farraja an muslimin kurba dukan wanda ya yi wa dan uwansa musulmi wani dangin bakin ciki kurba dukan wani abu na damuwa فرج الله عنه بها قربة min قرب يوم القيامة sakamakon wannan shi ma ubangiji zai ne masa zai gusar masa da wani bakin ciki daga cikin dangin bakin ciki na ranar tashin kiyama damuwa ɗaya ta duniya kai kokarin kawar wa dan musulmi ita to kai kuma ubangiji ta'ala zai kawar maka da ɗaya daga cikin dangin damuwa ta ranar tashin kiyama wannan shine sakamakon Allah in ba ka ba da sai kawar maka ta duniya ya shalifi amma ka'idar shi ne ubangiji ta'ala idan kai aikin lada baya baka daidai abin da kai sai ya ninka man ja bil hasanati fa da ajru amsalha kai kai bukatar duniya kai kokarin yayi wata dan wata bukata a wani bakin ciki wata damuwa a maimakon Allah ya yaye maka kai ma wata damuwa daga cikin damuwar gidan duniya to falalar ubangiji ta fi karfin haka yalwarka ta fi karfin haka dan shi Allah wallahu wasi'un alim wallahu ya'idukum maghfiratan minhu ba gafaratan ka da maghfiratan minhu wa fadla dadi kenan to saboda dadin da ubangiji ta'ala yayi alkawali in ka yaye wa wani bakin cikin duniya kai ma aka yaye ma kenan bai baka falala ba abin da kai ne aka yi maka amma idan ka yaye wa mutum bakin ciki daya aka yaye ma wani dangin bakin ciki daya daga cikin dangogin bakin cikin ranar tashin kiyama to lalle wannan an maka falala don ba dai abin da kai ba aka baka ina ba da ban bayyana wa man sakara musliman sakara wallahu ta'ala wanda duk ya suturce mun ya suturce mun mali to shi ma ubangiji ta'ala zai suturce shi to menene ma'anar wanda ya suturce mun mali shi ma ubangiji ta'ala zai suturce ma da ta yara ahu ala kabihin falam yuzhirhu aylan nan kaga dan uwanka musulmi kan wani mummunan abu sai baka yada wa mutane ba to kai ma Allah zai tsirce ka lokacin da ka shiga cikin wani mummunan abin da baka san mutane su karba masa asiri kenan to sai yace walaysa fi hadha ma yaktabi tarkal inkari alaihi fi ma bainahu wa bainahu amma baya cikin rufawa mutum asiri ka ki masa inkari tsakanin kai da shi in dai zaka rufa masa asiri ka faɗa wa ka ce na ga wani wuri kaza na ga wani wuri kaza wani da kuke ganin wuri kaza tabbata ai ba ku san abin da yake ba wuri kaza lungu kaza wannan ba ka bai dace ba amma wanda ka je ka same shi kai da shi ka faɗa masa lallai ya zama dole sai dai in kana ganin idan ka faɗa masa faɗar ka ba za ta yi tasiri ba ko idan ka faɗa masa kila ku yi rigima ko idan ka faɗa masa wato baka da hujjoji na shari'a da zaka ja hankali sai daina to sai ka je ka samu wani wanda kake tsammanin zai faɗa masa sai ka faɗa masa da niyyar ya faɗa masa ko ya ja hankalinsa ko ya hana shi to nan ma duk ba za a kirga ka a matsayin ka tona asiri ba amma ka zo ka faɗa wanda ba zai iya hana shi ba kuma musamman manufar ka ya zanto shi ne wani da kuke ganin shi da kima kaza ai ku daina ga irin abin da yake a wuri kaza kama ka zuba dan Allah kai ba sai zan to farka ana jin tsoron ka shiga fadin fadin Allah ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'uf ubangiji ya yi magana ya yi narkon azaba ga dukkan waɗanda suke son alfasha ta yasu tsakanin yan uwa musu su ake duk inda alfasha ta faru ka ji a jikinka ka ji ta kai cewa an saba ma Allah tunda ko aka saba ma Allah sai kuma tunani na biyu yazo yaya za a yi a daina wannan saban ina ta hanyar wa'azina da fadakarwa ta wa'azi wa'azina da fadakarwa ta ba za ta yi tasiri ba sai wa'azin wani da fadakarwar wani dan Allah ta yi fadakir in nafa'ati zikra ko da abu gaskiya ne idan baka zanto ahalin a karɓi magana a wurinsa ba ina in ka faɗa ba zai tasiri ba to in kana da kyakkyawar manufa sai ka nemi waye zai faɗa faɗa su zai tasiri da ko wani zai gaci dole sai ya faɗa wani ma ka'idar in ba shi ya faɗa ba ma to zai faɗa da abin kaga duk wannan shi ke nuna rashin kyakkyawan niyya shi ke nuna rashin tarbiyya ruhiyya ta tare da mutum musulmi shi mutum musulmi abin da yake so a yi wa Allah da'a kuma abin da yake so a daina saba masa hanyar da duk za a bi a yi wa Allah da'a din nan ko ta ko ta hanyarsa ko ta wani shi dai wannan ita ce manufarsa in abin za a sa ta sa sai yi in ba za a sa ta sa ba sai ta hanyar wani sai ya ta hanyar wani kuma so ki a daina sako in abin za a sa ta sa a daina sai yi sai sai sai dauki matakin da ya kamata in yana ganin ko ya dauki mataki ba da lokaci ne ba za a ci nasara ba sai ya faɗa wanda matakin sa zai sa daina wannan shine abin da ke nuna kyakkyawan niyyarka da kuma kishin ka game da addinin musulmi an gane ku sai ce wani umar al'amuru fi jawazin shahadati alaihi bidalika alama idza ankara alaihi wa nasahahu fa lam yantahi an kabiri bihi thumma haj thumma jahara bihi sannan kuma umarni yana nuna halaccin mutum ya shaida akan wannan mutum da yake wannan fanna musamman idan kai masa inkari ya ki daina ba kai masa nasiha bai hannu ba hasali ma yana kokarin bayyana wannan abin har ya zama abin koyi to wannan dan ka ci gaba da yada mutane da a gane fasikancin sa ne zan ce babu ne a daga cikin manzo Allah ce man satara musliman satara Allahu yawmal qiyamah wanda ya suturce dan uwansa musulmi shi ma ubangiji ala zai suturce shi ranar tashin kiyama abin da yasa wannan dan saboda musulmai masu yin sako kala kala ne akwai wanda shi kansa yana yin sako din ne da rinjayar ke dan a wannan mutum kila bayan ya kammala sakon zai zo ya samu kansa cikin nadama kila kuma yana yin sakon ne dan ya jahilci haramcin wannan abin a shari'a kai ka je ka danki kuma idan ka je ka yada har sai abin ya zo ya girma a cikin zuciyarsa da dai da da dama da ke sa dan adam ya sako to hikima suturcewa ne to amma idan mutum ya kasance dama yana bayyanawa ne ba wani bukatan ka suturce dama shi ya bayyana kayansa da kansa amma duk wanda zahiri yana kokarin ya bayyana shi na Allah ne a koyi da yake zuwa ya wani barna wannan barna ka fitar da su. manzo Allah ce kullu ummati mu'afan illa al-mujahiruna duk al'umma ta ana sa musu ran cewa Allah zai musu afwa sai wanda suke fitowa fili su bayyana barna su yi ta akan titi kowa ya gani su faɗa su yada su ma faɗa suna ganin suna alfahari da abin su suke yin kaza to wannan kan ana ji musu tsoron kila rahama ba za ta suke su Allah ya tsare ku wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka so وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن wani hadisi an karbo daga Abu da Allah ya kare ta a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al muslimu akul muslim musulmi fa dan uwa yake ga musulmi dan uwansa ba na abinda wannan ke nuna ba mantawa da bambancin yare ko launin fata ko kasa ko kabila ko matsayi cikin jama'a na kuɗi ko rikin su na mukami ko rikin su ka ɗauka kowane musulmi ɗan uwanka ne kai musulmi ko da kana ganin kuna da bambanci ta wata fuska ko kabila ko yare ko wani abu daban daga cikin ababen da ke bambanta mutane ko matsayi a cikin jama'a to kar ka ɗauki kanka cewa kayi nesa da wani kafin ƙarfin ka'idar musulunci yana hada tsakanin wani da tunda dai kaga duk falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin kowa amma bai kore yan kwantaka tsakanin shi da sauran musulmi ba shi da kanshi yake cewa da a ce zan iya rikar wani mutum a matsayin badadi dan babakar ababakar khalila yace da zan rike wani khalil da na rike abubakar a matsayin khalil yace amma Allah da tsakani na da abubakar bun kasar kaunar ubangiji kan ba wanda za ta daidai da cikin zuciyata amma dai akwai ukuwa ta musulunci akwai uhuwa ta musulunci haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin Aisha a wurin Sayyidina Abubakar yake cewa me za ka yi da ita yarinya garma wadda ba ta da hankali kaza kaza kuma kai ba dan uwana bane sai eh ni dan ka ne a addini amma ita halatta yin aure <laughs> kamar za eh dan ka ne a addini amma dai musulunci ko bai haranta min aure da ba kaga ya tabbatar da ukuwa islamiyya ukuwa diniya inda a ce akwai wani wanda zai ce ba zai aure ba sai gidan da ya suka kai matsayi irin nashi ko ba zai bayar ba sai gidan da suka kai matsayin irin nashi da annabi ba zai aure yar kowa ba da kuma ba zai bayar da yarsa ga kowa ba amma mai annabi ya kalla ukuwa diniya kafa'a diniya wato ukuwa ta musulunci ya kalla da ita ake mu'amalatar mutane inda ake bayan ita zai tuna matsayinsa to waye zai daidai da annabi sallallahu alaihi wasallam har ya sai da gidan annabi ne ma aure kuma ko waye ya sa ta ya yi daidai da annabi annabi ya je gidansa ya aure to amma yan wantaka ta musulunci ya kalla shikenan sai aka tsaya a nan wurin kai ma ita ake so ka kalla ko da wani abu na dukiya ko na mukami ya bambanta tsakaninka da su wani karka dauka ka bi su mai yawa ubangiji ta ala ya baka dan jarrabe ka amma sun talakawan su Allah ya baka wani sama da kai ne dukiya dan kai da annabi ce ubangiji ta ala yana bayar da dukiya ga wanda yake kauna da wanda baya kauna in baya ba dan karuna ba yana kauna sa ya ba wani da wani magira ja'altu lahum malan mamduda wa banina shuhuda wa ma'adra amma ubangiji da kaunar salisu ba ya kaunar to a ce ninja yana bayar da ita ga wanda yake kauna da wanda baya kauna ya biya dan karuna ya bai wa lidabin magira ya biya wa fir'auna ya biya wa dukkan wani mabarnaci a waje ɗaya kuma ya ba wa su masu imanin ya biya wa abubakar ya ba umar ya ba usman ya ba abdurrahman bin auf ya ba zubair bin al-awwam da sauran wadansu masu dukiya cikin waɗanda suke musulmi ne amma ubangiji ta'ala baya bayar da imani sai ga wanda yake so duk wanda ka gaishe da imani to alama ce ta ubangiji ta'ala na sai unwani unwanin sa'ada shine imani da Allah ta'ala ko musamman idan ya kasance mutum na aikata imanin yana fassara shi cikin maganganunsa da ayyukansa kenan sai a ganku a masallaci duk daya ba a gane bambanci sai dai an fito wancan ya hau keke wancan ya hau mota mercedes ya tafi wancan ya hau keke wancan ya hau bambalasta ya tafi wancan ya hau jeep sai a gane bambanci amma a masallaci kowa ba ya kyamar kowa a wurin ibada kowa ba ya kyamar kowa a ci abinci wani ba ya kyamar kowa sai da nan gurin in mutum ya zama kazami to kuma kazami ko mai kuɗi ne ko mai talaka ne ya zai dawo a kyamace shi yadda wajen talakawan suke alamar su talakawa ne sai su yi kazanta ita kuma kazanta ba ta cikin addini talakawan da ba su da kokobo amma kuma suna tsafta ya hasaba mul jahilu agniya min at-ta'affuf ga kame kai ga wadatar zuci ga kuma duk shigar su ko da yajin su bai kai naka ba amma dai za su wanke shi tas tas su fitar da cikin jikinsa ina fata an fahimta Allahu akbar da haka al muslimu abul muslim manzo Allah ce la yaquluhu kada ya ha'ince musulmi din kada ya ha'ince dan uwansa kada ya yaudare shi an gane ko domin ha'inci dai Allah baya son mahaifa to kaga yayin da ka ha'inci dan uwanka wajen sayar masa da haja ka ba shi mara kyau bayan ka san mara kyau ce ka ka ha'ince yayin da ka hayanci dan uwanka wajen biyan kuɗi ka san ba su cika ba kai rufa rufa kace sun cika yayin da ka hayanci dan uwanka wajen kowane irin dangin ha'inci to ubangiji ne ta'ala ya ce a faɗa maka inna Allah la yuhibbul kha'ilina Allah baya son maha'inta manzo Allah kuma yace la yakunu kada musulmi ya ha'inci dan uwansa musulmi wala yakzibuhu kada ya masa ƙarya ba wai kada ya ƙarya ta ba da inda ake la yukazziru ma'anarsa kada ya kare ce masa ƙarya kake in yayi zance a Allah ya mu hu na la yaqulu lahu kadiban kada ka faɗa masa zance alhalin ka san ƙarya kake shi kuma yana itikadin sa gaskiya kake faɗa manzo Allah ce ya ishi mutum kayan laifi ranar tashin kiyama idan ya zanto zai zantawa dan uwansa zancen da ya san ƙarya yake shi kuma dan uwanka na zancen gaskiya kake yana gaskata ka wannan ba karamin laifi bane wannan ko na faruwa ga mutum idan yana so ya cika zauren hira ya kasance shi ake sauraro to sai ta kawo labarai na ƙarya da na gaskiya da kirkire da sharhi kan abin da ya faru da kirkiro abin da bai faru ba sharhi kan abin da ya faru hakikanin labarin akwai shi amma sai kara sharhi da bayanai wanda ba sa cikin asalin wancan labarin in dai ya karbi sadara ya karbi shugabancin majalisi a dandalin hira wannan tana faruwa ga mutane yayi karyar dangantakarsa da wani yayi karyar alakarsa da wani yayi karyar cewa shi ya san wani suna tare da wani shi na wani ne wani ma nashi ne sun mutanen mu suna wannan duk wanda ya shahara da sarauta ko ya shahara da dukiya ko ya shahara da siyasa ko ya shahara da ilimi ko ya shahara da wani abu sai kaga wani na dan kokarin ya danganta kansa da shi da karfi yan an zo girma shi a ah, abokina ne ai kaza muka da shi ai yanzu na buga masa wa ai yanzu ya bugo mun ai mun je wuri kaza da shi duk ƙarya ce su waɗanda kake faɗa wai dan ka ƙara ne a wajen su to kuma ita ƙarya guda wani abu ne take da ita da wuya ka iya dukkan wani dangin sako idan kuma ya ga dama ya rufa maka asiri amma ƙarya kam da wuya a rufa sai mutane sun gane yau da gobe sai an gane wani da kariya ki wa ma ma ta kun inda mar'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa ala an-nas dole haka wani mawakin jahiliya ya faɗa yace duk yadda mutum yake da dabi'ar da yake babboye ta yake babboye to ko da ya tsammanin za ta koyi ga mutane sai an sani an gane cewa dai ga yadda al'amari yake wala yakhdhuluhu kar ya kike makonsa al-khizlan kenan takhzilul insan shine ka kike makonsa bayan kana da halin da zaka taimaka masa ya nemi gudunmuwarka da agajinka kana da hali amma ka ki masa kullum muslimi alal muslimi haramun irduhu wa maluhu wa damuhu kowanne musulmi ga musulmi dan uwansa haramun ne mutuncinsa kace zaka zubar masa da mutunci wa maluhu haramun ne dukiyarsa kace zaka ci dukiyarsa wa damuhu haramun ne jininsa kace zaka zubar masa da jini ko ka ji masa rauni ko ka kashe kowanne musulmi dole ya kiyawa dan uwansa musulmi wannan to kaga idan akwai kiyaye mutunci akwai kiyaye dukiya akwai kiyaye dai to duk duniya za ta zauna lafiya shi domin duk akan wannan ne ake rigima tsakanin wani da wani duk wanda ya zo ba laifin da ba naka ba dan ya fasa ka cikin jama'a kaga ya ci mutuncin ka duk mutumin da ya kira ka da suna na kaskanci ko wata sufa wanda take ta wulakanci a halin ba taka bace ba kaga ya so ya ci mutuncin ka duk mutumin da yayi da kai shi ma ya shiga cikin mutuncin ka kuma wato wani ikon Allah cikin kare mutunci din da kare dukiya da kare rai dan a tabbatar da hakan ta faru har sai da Allah ya sanya haddi yadda idan ka zubar da jinin dan uwanka ba ko haddi ba da kisasi haka in ka taba dukiyarsa ba ko bangaren da ake haddi da kisasi ba to haka in mutuncin ka zubar ko bangaren haddi da kisasi idan ka kashe dan uwanka kowa ya san wa ka tabna alaihim fiha annan nafsa ya ayyuha allazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil-hurr wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا duk wanda kace shi masa dan uwa an ba shi dama ya nemi kisa sai masa kisa na gangan kaga dan tsare rai aka shar'anta wannan kisa shi dan dai a tsare rai kar ai ware ta addanci in banda shari'a musulunci wai wannan aka zo wajen tsare dukiya aka take kawo haddi dan saboda duk aiwa dukiyoyin mu gata wasari wasari kasu fasta wa aidiya kuma jaza'an bima kasaba na kana min ba dan wannan ne aka wa haddin yan miji da makami inna ma jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا إلى آخره duk wani ba a tsare mai to shi rai din ma ba shi kadai kawai aka tsare ba bayan an tsare rai din kuma sauran gaban jiki ma sai aka tsare su karka ce sai na kisan kai ne haddi ke ko ki sace ki a'a yadda aka ce ayyun nafsa bin nafsi aka ce wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udhuna bil udhuni wal sunna bil sin ka duba ko idan ka cire mutum ido a cire ma naka idan ka yanke masa kunne a yanke ma idan ka cire masa hanci a cire maka idan ka yanke masa kunne a yanke naka wannan duk bata tsaya ba sai aka ce wal zuru hakisa a cikin raunuka ma akwai kisa duk wanda ka sada da takobi a madadin ka yanke hannun sai baka yanke ba gaba ɗaya sai hannun ya karye ko ya yanke jini ya zuba an ba da dama shi ma a rama masa a tarin hannunka har sai ya yanke daidai na shi ko kai ma a karya ma hannu na sama da nan gaba karka kara ka duba yadda aka ba dan adam gata to kuma sai aka zo wajen tsaron mutunci kuma idan ka ce da mutum ya zane ya kai lafi <laughs> kaga ya kai mai neman maza ka ce mutum mai neman maza ka ce masa mazanaci ya ce kawai sai dubu da kuɗi da so gaishe na zina tabbatar tarbi da ka wuce duk guda hudu da suka dace na ruwa tabbatar tarbi da tabariya idan ka kasa kawo hukunci uku Allah ya dora a kanka hukunci na farko ai maka bulala da mani hukunci na biyu kar a sake karɓar shaida a wurinka nan gaba hukunci na uku sunan ka fasiki duk wannan dana ne dan a tsaye mutunci kar a yi damirin din rayuwar wani kar a ɓata personality din wani shakhsiyya din wani mutum a lalata shi a tambara masa mustaqbal ko abin harin shafi ayyanka wannan zai ne mun da ce sun malam ya tobe biyar ba shi da duhun tabani da darda hukunci da kin na biyu wala ta kamar lahum sharatan abada na uku wa ulaika humul fasiqun ta Allah ce illal ta tabu sai dai sun tuba to in sun tuba za a yi me in sun tuba za a ci gaba da karban shaidar su in sun tuba ba za a samu su suna fasikai ba an fasa in sun tuba ko sun tuba sai an yi musu bulala da mani <laughs> bulala da mani kan ko sun tuba sai an yi musu ita ah, ko ba sun tuba sai sun tuba amma dai mani sai an yi ta tunda ya shafi aikin wani bangare biyu ne ai ka shiga aikin wani kuma ka kare dokar ubangiji to idan aka ce an dai sa mutum suna fasiki ka ga wannan bangaren na tuban da kenan kuma ah, ah, za a ci gaba da karɓar da sa wannan bangaren tuban kenan haƙƙin wannan dan uwanka musulmi shine sai ya maka bulala da bana duk wanda da tsariya mutum wani tsari ne a banka sa in ba tsarin addinin musulunci bai gida irin wannan duk wanda da tsare mutuncin junan mu a tsare dukiyoyin junan mu manzo Allah sai attaqwa ha huda takawa tana nan sai nuna kirjin sa kirjinsa attaqwa ha huda takawa tana nan lafazin attaqwa yana nufin jin tsoron ubangiji wannan jin tsoro din yana da alama da take nuna shi shine bin umarni da hannuwa daga hali ko da mutum ya ce yana jin tsoron ubangiji amma ko baya jin umarni baya hannuwa daga hali to wannan batun yana jin tsoron ubangiji ba gaske bane wato abinda wannan yake nufi a takawa hamuna asalin takawa a zuci take ko da yake tasirin tana bayyana a cikin maganganu da ayyukan mutum lallai ta gudun ta zuciya ne amma tasirinta da alamomin su suna bayyana a cikin maganganu da ayyuka bi hasbin mutum min sharri ay ya ishi mutum kayan sharri an yahqira akaful muslim ya wulakanta dan uwansa musulmi kamar ki assalamu alaikum kaji kake ansawa yana daga cikin wulakanci ya yi maka magana kai banza da shi yana daga cikin wulakanci kenan ka ganshi ka kawar da kai duk yana daga cikin wulakanci kenan bai dace ba mu rika yawa junan mu haka ha kuma ka ambace shi sunan da baya su duk wanda zai shiga ciki Wani hadisi rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wa qala hadithun hasanun yace hadisi ne wanda yake hasan to kun ga wajibi ne kenan mu tana yin wanda da musulunci da ke tsakanin mu karmu ha'inci juna kowane irin nau'in ha'inci in dai aka ce wala musulmi ne to karka ce shi ko da ce musulmin kudu ne kai musulmin arewa ko da ce musulmin mali ne kai musulmin najeriya ne ko da ce musulmin pakistan ne kai musulmin najeriya ba maganan ka ce shi ba maganar ka ci dukiyarsa ba maganar ka zubar da mutuncinsa ba maganar kuma wato ainihin ka ce za ka yi kokarin raba shi da ransa yan uwantakar musulunci ta haramta wannan manzo Allah sallallahu alaihi kuma ya sake faɗa cikin hadisi na gaba wa an kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi ce manzo Allah ya ce la tahasadu wa la tanajashu wa la tabagadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا ويشير إلى قدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم من غير حديث لا تهاتدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا الأمر أبو دانوا fi'li mudari ne guda hudu kowanne da kalahu la annahiya la annahiya ta shiga cikin sa kowanne kuma asalin sa da ta'un guda biyu ya fara la tatahasadu wa la tatanajasu wa la tatabagadu wa la dabaru amma sai aka shafe ta daya aka kyale daya dan idan larabci in ta biyu sun hadu a farkon fili ana yin kyale daya a bar dai kawai ta wadata la tahasadu domin lafazin at tahasud ala wazn at-tafa'ul min babil mufa'ala ne mufa'ala mufa'ala kuma tana neman a samu bangare biyu wani na yawa wani wani ma na yawa wani dole a samu mai da wanda ake wa kila duka biyan suna yi wa juna kila kuma ɗaya ke yi dai kuma shi ake wa domin mutum shi kadai baya yin hasada sai dai ne yawa wani hasada an fahimta ku a cikin kaga wato ita hasada din laifi ne da ya ƙetare kanka ya je zuwa ga wani ta'addanci ne kenan to shi ka aka ce la ta hasadu kar ku yi wa juna hasada wala tanajis misali kan la tahasadu kar ku juna hasada menene hasada shine tamanni zawali ni'matul ghairi ka gurati ni'imar da wani ke da ita ta gushe ka yi ta fatan ni'imar da wani yake da ita ina ma ta rabu da shi ina ma ya hasara ta ni'imar nan ta dukiya ce ni'imar nan ta mukami ce ni'imar nan ta karfin jiki ce lafiya da kowane irin abu da yake dangin ni'ima ne Allah ya masa kai ka rinka fatan ina ma ya rasa shi to wannan shine hasada wannan babban laifi ne yana cikin kaba'ira kuma siffa ce daga cikin siffofin yahudawa an gane ku da haka bai halatta mummune ya siffanta da wannan siffa babban laifi ne Allah ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima yahsuduna an-nasa suna yi wa mutane hasada su yahudawa alama atahum Allah bisa ga abinda Allah ya ba su min fadlihi na falalata ta falalan nan manzanci ne falalan nan dukiya ce falalan nan imani ce har manzo Allah ke cewa ba abinda yahudu ke mana hasada da shi irin abu guda biyu juma'a da kuma faɗin amin idan an karanta fatiha juma'a da aka karanta mana su kuma suka kasa dacewa da ita suna mana hasadar juma'a amin idan an zo fatiha suna mana hasadar wannan to kone daga cikin dangin hasada annabin kansa hasada suka kai imani da shi ba wai dan su suna daukar magareci bane ba alladina atina wa kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna wanda muka ba su littafi sun san manzon Allah irin yadda suka san su na cikin wa inna kaseeran minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun amma suna boye gaskiya ne alhadin su sai ita gaskiya ce isa Allah ce wanda kasirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara da yawa daga cikin ahli kitabi sun so ina ma su sa ku ridda bayan kun yi imani su mai ku kafare to wai saboda me hasada min indi anfusihim min ba ma ta bayyana lahum hasada kawai ba wai dan sun suna ganin abin da suke kai daidai ne na ku kariya bane sun fi ko sun fi mu sanin abin da muke kai gaskiya ne kuma sun fi mu sanin abin da suke kai su bata ne amma saboda hasada dan ka ga da hasada ke makantar da mutum makantar da mutum take ya san gaskiya amma kirkiri ya rabu ya ke da rita ga gaskiya amma ya ja na cutar ya kin yi tarafi da ita to hasara kuma ba wani bangare na jama'a daban akwai ta a cikin malamai akwai ta a cikin yan siyasa akwai ta a cikin attajirai akwai ta a cikin jami'an gwamnati sai dai galibi idan mun tafi hira ta duniyar mu da muke mukan ce hasara kamar malamai to ni kan ba lauyan malamai nake so in zama ba irin wannan matsayi eh akwai hasada a cikin malamai amma fa tabbata akwai hasada cikin yan siyasa akwai ta cikin yan kasuwa akwai ta cikin jami'an gwamnati ka je kowane ofishin gwamnati da wani ya samu promotion wani ne samu baka ga bala'i ba haka bane ba ko aka yawo wani transfer za a kawo wani wannan wurin da shi kuma wurin a yaren mutanen yau wuri ne na alheri a yaren yau da magana ba a shari'a ba dan kila sharri ne abin da ake amma dai an sa masa suna alheri ka da hasada ka ga yadda za a yi ta zuwa wajen malaman tsubu har sai an tare iyaka an gani nijar wajen malaman tsubu ka kama ka je ta mazaɓa da wani kayar da wani ka ga hasada ka ɗauki kowane mukami ka ga wani da ya kayar da wani in ba su ga hasada a wurin ba to amma abin da ya sa ta malamai take bayyana saboda suna bayyana gaban jama'a suna wa'azi kowa na kallon su duk inda aka so mutum biyar ko shida kuka zo za ku yi wa'azi ko ku biyu ko ku uku za ku yi wa'azi to sama da mutum biyu da suka zula muku ido suna kallon fuskar kowa kaga nan dole za a iya gane to kai kuma lokacin da kake can kana yin kayan kai kadai babu wanda ya sani shi yasa amma ba da haka ba jama'a da suke hasala cikin dare da malamai da sauran suwa suka fi yawa ka sauran ba ka so ka sauran kaga dai sauran jama'a ne suka ninninka malamai yawa so to kuma kowanne akwai hasara tattare ne kuma wanne ba za ka rasa dan rabo na hasara tattare ne shi ba a tattare dai ta wane ta fi ta wane wane a ya kada wane kuma ayoyi suna dan jan hankalin sai dan janya wane yana zuwa wazi ya ji ba kyau ya dan yi kokarin ya murbuce shi danin sa wata rana wata rana ke danin sai gallabe shi sai abin ya motsa masa duk waɗanda suke zuwa wajen malamai a mutu subu san juna ne yasa ko hasada manzo Allah ce la ta hasadu lokacin da Allah ya ba wani wata ni'ima ko ta manki ko ta ilimi ko ta dukiya ko ta shahara ko ta karfuwa a wajen jama'a ko ta magoya baya ko ta wani abu kake masa hasada kamar kana cewa ubangiji abin da kai ba daidai kai ba dan shi Allah ya ba shi wannan dan abin da kake gani ko mulkin ko sarautar ko mukamin ko wani office din da yake ko dukiya ko kwangila da duk kake gani ya samu ba fa shi ya bai kansa Allah ne ya raba dan ya ce na hannu ka samna bainahum ma in shaka wa baya yati duniya sai ka hawo kujerar naki baka yadda ba lokacin da ka hawo kujerar naki baka yadda ba da wa kake da Allah kake ko da shi kake ubangiji ne ya raba arziki tun kafin tun fil azal tun kafin a san za a halitte mu ya riga ya kaddara ya tsara me na kada damuwa ce wannan zaka tuna sai ya ja hankalin ka dina hasara kuma inda zaka san munin hasara fa abu guda hudu kula uzurin da suke tace ka neman tsari da sharrin su farko akwai sharrun am min sharri man khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqa wa min sharri an ke fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad sharrin dangin al'amuran da Allah ya halitta masu sharri kana neman tsari sharrin dare idan yayi duhu kana neman tsari da shi sharrin masu sihiri kana neman tsari da shi sannan sharrin mai hasada ka duba yadda aka kawo mai sihiri kusa da mai hasada ba tare da wata aya ta shiga tsakanin su ba yasa ibn al-qayyim ke cewa shi mai hasada zuciyarsa tana da wani duhu da dafi daidai da yawon bakinsa akwai duhu da dafi tattare da shi sama da dafin da yake jikin kumurcin maciji wani lokaci shi yasa manzon Allah aka sunnanta masa yayin matsari daga sharrin mai hasada ma yi annabi hasada ne manzon Allah ya ce da shi wa in da zina kafaru la yuzlikuna ka bi absari kafirai da suke hasada da kai kamar sa zamar da kai da halala da kawai in kauce yadda suke kallon haushi da suke ma kamar ka zame kai sun tuke ka faɗi saboda haka yayin da suka yi tunani na mummunan nufi ga wanda suke wa hasada wannan mummunan nufin in suka yi nufin furta shi to yawon da ke bakin su ma sharri ne a wannan lokacin ya haɗu da mugun nufin zuci kalmomin da za su haifi daga yawon sai su zanto munanan kalmomi ne mamzuja bisu in niyya ciki to in ba dan tsari da mutum ke nema ba a sakamakon karanta fulaku zai da kana tafiya wani lokacin sai mai hasada idan yi maka hasada kamar wuta ta kama ka gaba daya ina dan kun fahimta da kyau to wannan kuma duk da zai yaki da zuciyar ba wanda ba da wani rabuwar hasara tsakanin shi da dukkan wanda suke a layin rayuwarsa in malami ne tsakanin su da yan uwansa malamai in dan kasuwa ne tsakanin su da yan uwansa yan kasuwa in mai shari'a ne tsakanin su da yan uwansa masu shari'a in mai kyamara ne tsakanin su da yan uwansa masu kyamara ko rozu kenan <laughs> in kan in gwamnati ne in dan siyasa ne ba dai wanda ba za a rasa takara tsakanin su da yan uwansa abokanan aikinsa masu aiki irin nashi ba sai wanda ya fi karfin zuciyarsa ne za a ga yana kokarin ya rage nashi na sauran ya fi yawa shi kuma nashi ya zama dan kaɗan ko ya za a yi cire shi gaba ɗaya wannan gaman katardin Allah ne ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah su suke lallasa mutum sai ya gyaru amma a haka shi kadai dinsa a matsayin sa na bil'adam adama din nan to akwai matsala kan eh da yanda da hasad duk kusan ma'anar su daya bambancin da ke tsakanin su baya da yawa domin galibi a mai mai hasada zaka samu shine ke yin ko mai gillu shine ke hasada kusan su ma'anar su daya bambancin baya da yawa sai dai shi mai hasara yakan ya ba boye ba a gane wani lokaci mai gillo ana boyewa sai eh, bakin ciki ko mugunta shi ne algillo da wala tana da su kai kuma abin da ake kira annadash ban san yadda zan fassara shi da Hausa ba amma ban san ban mantawa wata fassara da Malam Ibrahim Umar Kabo ya taba yi cewa shine cinikin ingiza mai kan turuwa <laughs> wala da su kar ku abin da ake kira at-tanajis me at-tanajis shi najis shine an yazida fi sin'ati man la yuridu shira'aha ana cikin cinikayya an sa maka farashi kana sayi sai wani ya zo ya ƙara ba da niyyar ya saya ba sai dan ya rude ka dan kore ki da an ce wannan haja kudin ka nawa naira dubu biyu kana kokarin ka ce dubu ɗaya da ɗari biyar a tayin ka sai shi kuma ya zo ya kama irin ka aka ya rai ce dubu biyu sai ce an sarmin dubu ɗaya da ɗari takwas aka ce albarka ya ce to na ƙara albarka to da ɗari tara kai da ka zo kana kokarin ka taya dubu ɗaya da ɗari biyar ya za ka ji wani adam to shi kuma ba da wai ba wai dangin sa ya bai zo ya kara ya kara ne dan ya rude ka kai a bugi hancin ka wato yan kore kenan ko yanzu wata fasara za ba annajas kenan ne da kore an yi zai da ati man la yuzu shira'a mutum ya nufin farashin hajar da ya san ba sayanta zai ba amma dan ya rude dan uwansa da ya zo saya Shi ne abin da ke kira annajas maza Allah ya ce haramun ne to me matsayin idan aka yi maka irin wannan sai ka gane kai ne ka zo haja a kasuwa aka samu kuɗi naira dubu biyu kana kokarin ka taya dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyu sai wani ya zo ce dubu ɗaya da ɗari biyar aka yi ta sai albarka albarka har ya kai da ɗari takwas aka ce sai ya kara wani abu kara hamsin ya ce shi ko ba zai kara ba kai kuma ka zo da kaga haka kuma kana son haja dan tsananin bukatuwar ka zuwa gare ta sai kai da ka kara hamsin ɗin inda shi ya kisa ya tafi dama shi ba nufin sai saya ba to idan ka sai wannan sai ka fito daga kasuwa ka je gida sai aka ce nawa ka sayo ka ce dubu ɗaya ce ɗari takwas ai ɗari tara ake sayar da wannan ko dubu ɗaya to a nan gurin ya halatta ka je ka ce ka fasa a baka kuɗinka duk wanda aka daki hancinsa sama da kima a kasuwa yana da dama ya fasa eh a ina akwai akwai khiyar na majalis akwai kuma khiyar al-qabani zabi wanda wanda aka daki hancinsa sama da kima shari'a ta ba shi zabi ya je ki kawai a ba shi kudin shi ya fasa ko kuma ya bayar da daidai farashin da aka saba sayarwa a kasuwa ya halatta je wannan rikicin ita shi bai ba akwai kuma khiyarul aiki ka sai abu ka san da aibu ba sai bayan ka tafi gida an baka zafi ka zo ka ko dai ka ce a baka kudin ka kafa fasa cinikayyar ko ka ce a rage ma daidai wannan aibin daidai kudin da za a rage maka a baka kudin ka tafi ko kuma kai hakuri ka rike a haka duk wanda kai cikin shari'a shari'a ta baka dama ne zabi ne ko a can a baka mai an gane ko wato kar ku zanto masu kin juna kar ku yi kiyayya da juna kai kana kin wane wane na kin ka ko da wane ya yi maka laifi ko kai ka yi masa laifi kowa daga cikin ku tana so nawa yawa Allah laifi a yi ne kuma Allah ya yafe masa sai wannan ya dace zuwa ga shi ba ya yafe wa dan wannan wala tadabaru kar ku yi gaba da juna domin asalin at-tadabur shine kowa ya juya bayan kowa ya juya dan uwansa baya daga addubur ne dubura kai ka juya masa shi ma ya juya maka ma'ana ba ku ga mace kar ku ce za ku yi haka wanda dai ma'anar su shine gaba kar ku yi gaba da juna wannan baya wannan magana wannan baya wannan magana kaga irin wannan tana faruwa wajen mutane da yawa wannan laifi eh wancan kin juna ai akwai lokacin da kuna gaisa da mutum amma kana kinsa amma ta ciki na ciki Eh, amma za ka kun gaisa wani lokacin har buje ce ah kwana biyu a wata ba haka ƙarya ne ba wani kwana biyu a gaban jama'a wai kunu na wai da tsaye ne saboda siyasar zaman yau kar a gane tsakanin yanzu ba kuke da shi Allah dai shine mai sakamako ya san kariya kuke lokacin da kuke wannan majigin a gaban jama'a dan majigi ne wannan to amma shi abin da ya shafi at tadabur wato kusan kida ma har ya fito fili kowa ya sani gaba kiyayya ce da wannan baya wannan magana wannan baya wannan sun manzo Allah ce kad daya daga cikin ku ya kuskure ya kwana uku yana kawai ta dan uwansa mutum wannan ya gamu da wannan wannan ya gamu da wannan ba sa magana da su kwana uku ba kuma ga hadisi manzo Allah da yake magana kan azumin litinin da alhamis ya faɗi ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ake yin azumi ranar litinin azumin da yake ranar alhamis yake saboda a ranar ake bijirar da ayyukan bayi ubangiji da Allah yakan yi gafara ga kowane mummuni mace ko namiji sai mutum bai masu gaba da juna Allah zai ce ku jirkinta mushi har sai sun yi sulhu da junansu haka zai ce da mala'ika a jinkirta a kyale su wani an yi gafara ga kowa masu gaba da juna saboda siyasa saboda jam'iyyar siyasa saboda wani matsayi saboda wata rigima ta duniya saboda malanta ko dan saboda wani abu ko dan saboda kasuwanci ta ta jinkirta musu sai sun yi sulhu duk malantar su inda suna gaba da juna wato abinda mutanen mu ba sa ganewa ke shari'ar musulunci ba ta tilasta ni cewa dole sai na yi mu'amala da kai in mu ba ta zo ɗaya ba ba ta tilasta ka ba dole sai ka yi mu'amala da ni in mu ba ta zo ɗaya ba a'a gaba da juna shine babu kyau amma mu gamu mu gaisa shikenan amma in saka cikin sirri na a ga ina yawa da kai ba wanda ya da samu mana to amma mutane sai su matsantawa kansu kaga shari'a ta da maka inda shari'a ta ce dole sai ka sa wani cikin harkokinka sai yadda kuke sai kun yi abota kuma sai matan ku sun yi kawance inda shari'a ta ce kaga an matsanta maka da yawa to ba matsanta maka da gaisuwa fa ku gamu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wani abu na farin ciki ya same shi ya ganka na bakin ciki ya same shi ya ganka shikenan kila kuna gari ɗaya sai ku wata ku gamu ba amma inda za ku gamu to za ku yi wa juna sallama kuma babu wani kulle a zuci me wannan abu ne mai sauki abu ne mai sauki to amma sai mutum ya je ko da an haɗu da wani sai a kawar da kai ba za a gaisa da wani ba ana fushi da wani ana wannan wannan gaskiya ya kamata mu rinka tashi ma cikin dare muna roƙon Allah ya yi wannan daga cikin zukatan mu duk masu irin wannan mugun abu mutum ya kokari ya roki Allah ya yi masa wannan Daidai da kishiyoyin juna da suke irin wannan da matan annabi sun furin da suka bayar tsakanin Aisha da Zainab bintu Jahash akwai takara mai yawan gaske akwai takara mai yawan gaske Aisha tana ganin ga matsayinta ita ce irin sayyidina Abubakar ita ce kuma budurwa da cikin matan da annabi ya aura sauran duk zawarawa ne ita ce kaza ita ce kaza kuma tana da tabbas annabi na kaunarta sama da kowa cikin matan da Zainab bintu Jahash tana ganin ita ba ta da wani alwali a duniya nan Allah ne daura aurenta tsakaninta falamma qada zaidun minha a minha wadaran zawwajnaka ha <laughs> kaga ai dole ga wannan shi yasa wata rana annabi na dakin Aisha sai Zainab binti jihar da kankan ba sai ta dafa wani abinci da dai sai ta sa a kushi sai ta aiki yaron da sai ta kai masa yana dakin wata fa aka tura da kai Aisha ta Jahsh shi ta dai hannun dan Aisha har mutum ya fadi ya fashe abincin ya zube <laughs> abincin ya zube manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tattara akwatin ya hada aka dauki abincin aka zuba ya ce bashi ya ba bayin ya ce ku ci umbar ku tayi kuci yau ya dauko sabon akwashi daga dakin da ya bari sai a baiwa Zainab yace ta'amun bi ta'am wa ina um bi ina <laughs> kin dama mata akwashin ta dama <laughs> mata akwashin amma duk da haka lokacin da Zainab binta Jahash ta zo mutuwa ko ita ko Aisha ɗaya da ta zo mutuwa a Zainab binta Jahash ta ce a je aikawa Aisha duk abin da ke tsakanin mu da ita na gidoyi na yafe mata ina fatan ta yafe mun kafin mutu kaga ba ma gaba take ba amma da irin wannan fasa akwai duk da an rama akwai wata rana kuma kaza wata rana kaza da yake faruwa to amma yau nawa ne kuke gaba da juna zaka ji wani ma idan zai mutu ma sai yayi wasiyar gaba ba ba ma ba ma ga maciji da wani ba ruwan ku da yayansa irin wannan wasu ba zartar da ita wani ma ya sai karwa ne zo wajen ta'aziyar ko wani mutu kada kawo shi wajen gawata ko wani mutu kada zo mun kaza jahilci kenan da dabbanci wannan ba addini bane ma guzanci ne wallahi duk mai fata rahamar ubangiji ba zai wannan to amma wallahi abin ta kai da damuwa hatta cikin iyayenmu malamai akwai masu Allah da tsare Allah kare mu Allah tsare mu wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd manzo Allah ce kada sashin ku yi cinikayya akan cinikayyar sashi albai'u shine sayarwa din kar ɗaya daga cikin ku ya tallata hajarsa bayan dan uwansa ya fara tallata sashi ga kantinka ga shi kuna sayar da haja iri ɗaya sai ya shiga kantin dan uwanka ana cikin ciniki an sa masa cewa kawo dubu shi kuma yana ta sai ka zo ka ce zo in sayar maka kasar haka haramun ne kai haka karka tallata dan uwanka kan tallatawar eh, tallata hajar hajar ka kan tallatawar da dan uwanka da kai hakuri ai da mun je banda wai rashin hakuri ya kawo mai wanda ta haifa da an yi bari shi da kansa zai yawo wata rana da kafa sati me sunan kai ce wani <laughs> wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kai mai sayar da haja yayin da dan uwanka ke sai da tashi kanka kawo ta ka tallata ka bari sai in ciniki bai kaya da shi ba sai ka ce zo kan shi na ni kuma in sayar maka zo in yi maka sauki ko da baka fadi nawa bane zo in yi maka sauki ka ko da da ka rage masa ai ka masa sauki ko goma ka rage ka masa sauki amma lokacin da suka yi tattauna shi da wancan kar ka sa baki ko da kana da niyyar kai farashin kayan kasa da wancan haramun ne kace zo in sayar maka bayan musu gama da wancan ba amma in sun gama da wancan ya fasa saya yana son ya je wani kantin sai kace zo ne kuma in yi maka sauki shikenan wannan ya halatta a cikin musulunci amma idan suna yi bai halatta ba haka kuma idan kai mai saye ne ka zo wani na kokarin saya ya saya abu naira dubu ana neman a sallama masa kai kuma ka ga hajar kana so sai ka zo kace ni na saya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da Allah bani ta to kai ma bai halatta ba ka yi tayi kan tayin dan uwanka in ya taya ka tsaya gefe guda in ya kaya to in bai kaya ba kai kuma daga baya sai ka nemi wannan abin ka saya yadda haramun ne ka sayar kan sayar wasa haramun ne ka yi tayi kuma kan tayin dan uwanka amma nan gurin yace wala yabi ba'dukum ala bai'i akhihi a can gurin kuma wala sumu ala sawmi akhihi as-sawm bi shine tayi kar ka yi tayi kan tayin dan uwanka kamar kuma yadda ya hana neman aure kar ka nemi aure akan neman auren dan uwanka idan wani ya shiga neman aure yarinya ta amince da shi iyaye sun yarda da shi abinda ake jira kire ya kawo sadaki ko kuma iyayensa su zo a tattauna a sanya rana a yi ittifaki lalle tana son shi yana son ta lalle iyayensa sun ji wannan ya dace ya zama surukin su iyayen yarinyar kenan to haramun ne a irin wannan lokaci kai ka shiga don su riga sun samu fahimta juna amma in an zo makular iyayenta ba su gama yarda da shi ba suna cikin shawara ita ma yarinya ba ta gama zaɓe ba tana cikin shawara kai ka je wancan ya je babu laifi sai dai anan gurin kar iyaye su bari a dauki lokaci ana wannan rarusa din da yake neman zabe haka wannan yazo wannan yazo wannan ya nuna kaza wannan yazo kar su bari a dauki wannan lokaci dan wannan yana haifar da gaba tsakanin mutane zai haifar da gaba tsakanin su manema auren su biyu kai da wanda kuke takara da shi za ku yi gaba sannan zai haifar da gaba tsakanin wanda aka hana da iyayen yarinya a wani lokaci kiyayyar za ta faru har tsakanin wanda aka hana da ita yarinyar don ya sonawa waɗansu suke wa wata yarinya sihiri da ta ƙi auren su ya sonawa ya suna waɗansu za a yi rigima har sai kotu ta raba to shine hikimar shari'a ba ta yadda ka fara nema akan neman auren dan uwanka ba in dai yarinya ta amince da shi in iyaye sun riga sun sallama shine za ta ƙara bawa tarakana da mai risala shi eh, za ta ƙara bawa tarakana at-taqarrub fil qalbi kenan ar-rukun shi ma ya'ani kullu wahidin minhuma sakana bil akhar kowanne ya natsu da dan uwansa ya yadda ya zama abokin hadin sa wajen aure to bai halatta wani zo shi ba amma in yarinya tana marhalan shawara nake tukuna tsakanin wani da wani ban tantance ba iyaye suna marhalan shawara suke yi to wannan dan mutum ya je ya nema kan neman dan uwansa ba za a ce yayi laifi dan ya tabbata ga nan cikin hadisi mutum bai sun nema aure lokaci guda shine da Muawiya da Abu Jahl sun nema aure lokaci guda kuma ita wadda ake neman auren sai ta zo wajen annabi shawara wa za ta aura cikin su wa ya kamata annabi ba ta shawara annabi ce shawara kika zo ce to to dukkan su kan ba mijin aure inda ta tare da ke Abu Jahl dukan mata yake muawiya kuma su uluk a yanzu dai kan baya da gudun aure karfin hali ne kawai saboda haka ki biye ki aure ku sama ibnu Zaid inda mijin aure kike so shawara da manzon Allah ya bada mahallu shahid su biyan sun nemi aure lokaci guda saboda me saboda ba samu takarun da tarafin tsakanin manemin aure na farko da ita matar ba an fahimta ko ban ji ba idan an yi da na farko mai shari'a ya ce idan an yadda na farko to amma bai da hali na gari kai kuma kana jin kana kyautata kanka sai wa kai ahlus sunna ne mai hali na gari <laughs> ya zama mutane suna nan ba da shi ahlus sunna ne wancan kuma dan bid'a ne <laughs> in dai ta amince da shi ba za ka shi ba sai dai ka bi ta hanyar da za a bayyana mata cewa dan bid'a ne wancan idan ta kore shi ka shiga da baya amma ya za ka shiga ba dai musulmi bane ba dai musulmi ne babu yadda za ka yi sai yanzu iyaye kuma abu ya koma gare su ka ce dan bida ne sai su dama wace ba aibu bace ba ita ka bida aibu ce amma magana da muke musulmi ne ko ba musulmi shi kenan suna faruwa ya so da dama ka ga mutane biyar shi da goma sun zo suna neman aure kuma iyaye sun kyale sun kin wato wannan kuma bai dace ba haramun ne wannan mataki da iyaye suke dauka na baiwa mutane goma izini har a dade ana yi in dai mutum goma suka zo lokaci guda wannan yazo wannan yazo ai bai kamata a yi wata daya kai sati dai ma yarinya bata fitar ba sai ku kira wata ku da ma za ku sa ku bincike a matsayin ku na iyaye wanne ne ya fada bi'u na gari wanne ne ke da kaza wanne ne ke da kaza mai hali na gari da manzo Allah ya ba ku shawara idza atakum man tazmana dinahu wa fa fazawiju duk mutumin da kuka yarda da addinin sa da dabi'unsa in ya zo ku bashi to ko sai ku bincika wannan ku waye kuka yarda da addinin sa da dabi'unsa to idan kuka zaɓi wannan sai ku kirawo yarinya ita kuma ku ji waye na ta dan ba da sake mata ba in an ci sa'a ta faɗo wannan ko kuma ta yi shiru bata faɗa ba to sai ku ce to mu dai a ganin mu gaskiya tsakanin su don mun yi bincike wane ya fi dacewa saboda kaza saboda kaza saboda kaza ku yi kokarin gamsar da ita da dalilai ba wani kunya tsakanin ku da ita yar ku ba wani kunya wani al'adan ka ji kunyar irka ba za ku tattauna ba duk ba addini bane wani al'ada ce kawai amma da Allah ke zo a yi latin kunyar shesa ne fata ma yakan je wurin da ya tambaye ta ya ji matsalolin ta Umar dan Khattab tsakanin sa da Hafsa lokacin da al'amura suka yi abin ana tura mutane yaki sai ya biyo ta wani gida sai ya je wata mace cikin dare tana karanta baitun waka da take jin kewar mijinta baya nan tana cewa ba dan tsoron Allah ba yau gadan nan da sai an ji shi ma'ana da sai ta kawo wani farto gidanta sai Umar dan Khattab ya je tambaye Hafsa Hafsa fa ƴarsa ce matar Annabi yace ke wani tsawon lokaci ne mace za ta ke jurewa ba ta tare da namiji kuma ba za ta ji an cuce ta ba ita ce to galibi ne wata shida kar ai wata shida ba ta tare da namiji ba yasa bace ba ya mata wannan tambayar daga nan ya sanya doka a cikin ka'idar sojojin sa gwamnatin musulunci duk wanda aka tura wata shida to lalle ya dawo gida hutu duk wanda aka tura yaki jihadi wata shida ya dawo gida hutu ba yasa ya tambaya ba yasa ce to kaga al'amurra na addini da ake so a gyara addini ba maganan ka tsaya kana jin kunya ka ce wai ku tambaye ta yar ku ce ku tambaye ta kana nuku kai kai ne ubanta sai ku tattauna wa kike so mu dai ga wanda muke gani ya fi dacewa saboda kaza saboda kaza saboda kaza har Allah ya sa ku ta sa'a ku gamsar da ita tunda ba tilasta ta za'a ba ta za'a ko tun ko tun so da wani ba a yi wannan cikin addini ba a auren dole to idan ta Allah ya sa ta gamsu da wannan sai ku kira wasu ran da sai ku ba ta kafin a yi nisa dama kar ku tara kayan kowa ku ce ba ma karban kaya sai ga wanda yarinya ta amince an ba ta lokaci sati ɗaya sati biyu kowa ya zo ta gashi ta tattauna ta ji ai dole za ta amince dole za ta za ta jinta ta daga wani a a dukkan su ba ta so sai da a ba ta hakuri amma a tsaya a yi ta zuwa wannan ya kawo akwati mai taya wannan ya kawo biyu wannan ya kawo uku wancan biyar wannan ya yi kaza har a zo a yabin nan ai ba ma kamar a ƙauye, shi yasa alƙalai a ƙauye suke morewa saboda rikicin rikicin aure ba musamman in kaka ta yi an yi noman shinkafa da menene <coughs> to a irin wannan dai yanayi haramun ne iyaye su dauki wannan a dauka ana ta yi har lokaci mai tsawo Allah Gana da mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa kunu ibadallahi ikhwanan al muslimu akul muslim muslimi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu kar ya zalunce shi wala yaqirhu ba zai kuma ulakantar da shi ba wala yakhzuluhu ba zai taimakon makonsa ba attaqwa ha huna wa yusiru ila sadrihi thalath marratin yana nuna kirjin sa har su uku sai sai bi hasbi imri'in min ash-sharri an yahkira akahu al-muslim kullu al-muslimi ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu wannan ya gabata rawahu muslim malai sai an najishu abinda ake nufi da an najash a cikin larabci an yanzu da fi sama ne sil'atin yunada alaiha fi suki wani hauki mutum ya zo ya kara cikin farashin eh, cikin farashin haja da ake tallata ta a kasuwa da makamancinsa wala ragabata lahu fi shira'iha alhalin ba ya da kwadayin sayan wannan haja bal yaktidu an ya gurra gairahu abinda kawai yake so ya rudu wani wa hadha haramun bare yake wannan haramun ne wa abinda ake nufi da tadabur an yi qurba insani wa yahjuruhu mutum ya kawar da kai ga dan uwansa musulmi ya kaurace masa wa ya ja'alahu ka shay'in ladhi wara az-zahri wa dubri ya mayar da shi kamar abin da yake bayan bayan sa kamar abin da yake can sashin da dubarin sa take ba ruwan sa da shi kenan wa an anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karfo daga anas dan malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala manzon Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi daya daga cikin ku ba zai zama mai cikakken imani ba har sai ya so wa dan uwansa irin abin da yake so wa kansa wato wannan shine alamar cika da kuma bunƙasar imani kenan wannan hadisi muttafaqun alaihi to shine suka ce a nan gurin manzon Allah yana kore kamalar imani ba yana kore asalin imani bane inda a ce mutum baya da imani har sai ya so wa dan uwansa irin abin da yake so wa kansa wannan dan uwan nasa wansa ko kaninsa ko kuma dan uwansa musulmi ma'ana sai ka so wa dukkan wani musulmi irin abin da kake so wa kanka ai da yanzu ba mai imani la duniyar nan sai yanka da to amma ba asalin imani yake kurewa ba kamalul imani imani baya cika ga mutum sai ya so wa dan uwansa irin abin da yake so wa kansa eh yana da kalmar shahada shi musulmi ne amma imanin bai zama cikakke ba har sai yaushe har sai lokacin da ya so wa dan uwansa irin abin da yake so wa kansa wannan matakin ko cikin duniyar nan ba wanda ya fi cika shi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo masa da abu yana kaunarsa idan wani ya ce a bani sai kawai dauka ya bashi yana son abin ba dan baya so ba an kawo manzon Allah kyautar wata riga mai kyau sai wani sahabi ya koyi ce a bani manzon Allah ya dauka kai masa sauran sahabbai suka ce baka kyauta ba baka kyauta ba yanzu dan me zaka roke shi kuma ka san baya ruwa shi sai fata nake ai mun kafani da ita dan saboda in samu tabarrukin abinda manzon Allah ya taba ai mun kafani da ita karshe ko ta zanto da ita akai masa likafani wannan وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصر أكاك ظالما أو مظلوما manzon Allah ce ka taimaki dan uwanka zaliman halin kasancewarsa yana zalunci aw mazluman ko halin kasancewarsa an zalunce shi in yana zalunci ka taimake shi in ma kaga ana zaluntarsa kuma ka taimake shi fa qala sai wani mutum yace ya rasulullah ansuruhu in kana mazluman eh na yadda zan taimake shi in ana zaluntarsa a ra'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu ba na labarin in dai shine azzalimin ya zan yi taimake shi har halin gashi ya zama azzalimi Kada sai manzo Allah ce da tahjuzuhu aw tamna'uhu min az-zulmi fa inna zalika nasru yace ka hana shi ka kare shi yin zalunci wannan shine taimakon da zaka masa ba wai ka taimake shi yin zalunci ba ka hana shi to ka taimake shi rawahu al-bukhari وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس manzon Allah ya ce hakkin musulmi kan musulmi dan uwansa biyar ne na farko raddu salam in ya ce da kai assalamu alaikum ya zama wajibi ka ce wa alaikum salam ko wa alaikum salam wa rahmatullah ko wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh wato fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha kuma yarda daidai ita ko wadda ta fita in ka ce wa alaikum salam daidai abin da ya faɗa kenan wa alaikum salam wa rahmatullah ka ƙara kan abin da ya faɗa ƙara wannan alkhairi ne wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wato ka abin nan kenan ka kala sama da tsaro duk kuma alkhairi ne wannan duk irin yadda kuke da mutum inda ya maka sallama dole ka ansa masa inda ka yarda da imanin sa in ka dauka kafiri ne to kuma wannan ka je ka yi bayani wurin Allah yadda aka yi zama kafirin in ko ka yarda musulmi ne to dole ka ansa masa sallama anan me zaka ji ansa masa wannan ansa sallama din ko kana cin abinci ko kana alwala ko kana ban daki ko kana zikiri da halala ko kana karatun qur'ani kana zuwa na wani assalamu alaikum kai haka da hannu wai wurje kike <laughs> idan kace wa alaikum salam ba wurje bane ba <laughs> ba suna me kike wurdin ba suna Allah kike bada ba to assalamu din sunan waye me ne lafiya ciki ko dan ka ce wa alaikum salam sai wurdin ya rushe ya zanto babu lada haka duk wannan rashin fahimtar addini shi wannan wurin da suke me matsayin sa ba musahabi ba musahabi ne mayar da sallama kuma wajibi ne to ya kazo kashe shagalta da musahabi ga kyale wajibi ko kuma a ce mutum yana cin abinci wace dan ana dan mutum na cin abinci ba za a yi masa sallama ba za a yi masa sallama wace ba zai ansa ba zai ansa sai dai inda abinci a bakin sai hakuri sai ya haɗe idan kare kwari in ya haɗe sai ce wa alaikum salam yana cikin karatun qur'ani sai bari ya isa aya da ya dai aya sai ce wa alaikum salam sai sake yi sai aza ya ci gaba da karatunsa. haka malaman kira'a suka ce idan ka yanke karatu dan mayar da sallama to sai ka sake isti'aza a cikin ana yankewa dan mayar da sallama din dan ba dan haka me ne na kawo wannan hukunci haka yan mutun da ban daki assalamu alaikum akai sallama duk gida ba mai ansa sallama sai kai kila gidan gauro ne ko mace dai ta tafi unguwa eh me zai hana kai sallama dan baka ba ta mafi a ka. imam al-bukhari yayi babin yin bismillah lokacin da mutum babu tufafi a jikinsa ko kuma lokacin da yake ban daki sai kawo hadisin manzon Allah da yake cewa idan ɗaya daga cikin ku ya je wa matarsa domin jima'i sai ce bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan wa abin da Imam Bukhari ke nufi lokacin da kake bismillah da tufafi jikinka tunda tun da tunda haka da ce ko kana ban za zaka iya bismillah ba wanda yace kai haramun kawai sai dai mutanen da ba sa zuwa makaranta shi fa in dai baka zuwa makaranta komai aka faɗa cikin addini sai kaga ya zama ba domin da suke zuwa makaranta kuma sai su yi mamakin ka kai ne bako a cikin su irin yadda kake ke bakuntar abin in an faɗa yanzu kai ba an gama yau ka bismillah ba mutum fashi da matarsa ya gama komai ba abin da zai sadawa da ita maza Allah ce ka ce bismillah akwai abin da ya fi lafazul jalala malaman da suka ce mai tata da masu karta ba za a yi musu sallama ba abinda suke nufi wannan min babil wa min babil min babil inzar kenan dan gargadin su ne da hankali dan su ji haushi su daina amma ba dan in kai ba kai haramu ba musulmai bane ba shikenan mai sallama za ka yi masa sallama har mai sallah sahabbai in manzon Allah na sallah suka masa sallama har kuma ya nuna a cikin sunna yadda ake ansa sallama din sai ne sai haka da hannu ya isharar da tafin hannunsa sai ya ci gaba da sallar alamar ya ce wa alaikum assalam kenan sallallahu alaihi wasallam da haka ko ka shigo gidan mutum yana sallah sallah zaka ce assalamu alaikum in ya san sunnar manzo Allah zaka ya haka da hannu ko ka shigo gida ka samu matar ka assalamu alaikum za ta daga hannu ta ci gaba da sallah sallar ta kuma ta yi kuma daidai yake da wa alaikum assalam wannan daga hannu raddu salam mayar da sallama haƙƙi na farko kenan na biyu wa iyadatul maridi da duba mara lafiya sunna ce duba mara lafiya ko a gida ko a asibiti da haka abinda lujjatul birr ko jam'iyyar birr suke na masallacin musamman bin Affan da su da waɗansu kungiyoyi dai da ke waɗansu masallatai na kai ziyara asibitoci don duba mara lafiya wannan ba karamin aiki ba ne babban aiki ne ya kamata ma duk masallatan mu akwai irin wannan yan kwamitocin ko kuma in ba mu masallatan mu mu je duk inda muka ji za a je irin wannan duba marasa lafiya a asibiti za mu samu sunna za mu samu al'amura guda biyu na farko ga duba mara lafiya musulmi na biyu kuma ga mun yi da'awa idan muka ji tunda da idan an je ba wai duba ta ake ba za a yi dawa kuma wani lokacin za a tafi da ayaba da lemo kaga an bayar da wani dan abin masarufi kuma eh ga falala mai yawa ta tabbata ga mutum in ma ba za ka je ba yayin da waɗannan samari za su fi dauki wani abu ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar dubu ɗaya ka bayar ka ce ku tafi ko da za a samu wani an rubuta masa magani na ɗari biyu ɗari uku ko abin nan ka iya kaidewa wannan kuɗin magani kawai za a saya da su ga wanda aka gana cikin halin kana kai ka iya cewa wannan kuɗin abinci za a saya kai ka iya cewa ayaba da lemo za a saya kai duk abin da ka dama kai ya zame maka wakafi kana da lada wurin ubangiji ya zama maka lada mai girma na uku wasu ba'ul jana'iz raka gawar dan uwanka musulmi wato akwai ladan ka duba shi baya da lafiya ka gani akwai ladan ka zo ka halarci sallar sa bayan ya mutu akwai lada ta daban kuma shine raka zuwa makabarta din Abdullahi dan Umar da shi idan yazo aka yi sallah da mutum shikenan sai ya tafi sa gida ba a zuwa makabarta da shi sai ji an kawo hadisin da yake cewa dukkan wanda ya zo aka yi sallah da mutum da shi yana da qirat in kuma bayan an yi sallah da shi aka je aka binne shi da shi yana da qirata ne aka tambaye manzo Allah me qirata ne yace qirat din nan bangare ne na lada kowane daya mulmulan sa ya fi girman dutsen gudu. Abdullahi dan Umar yace lalle manzo Allah ya faɗa wannan yace aka ce manzo Allah ya faɗa haka yace tabbata laqad tafarratna fi qararita kathiratin yace mun yi sakaci cikin qarari masu tarin yawa idan da an yi sallah zai yi tafiya ta gida wa ijabatu da'wa da an sa gayyatarsa idan yace da kai ka zo walima ya zama tilas kaje an sa walima wajibi ne ba musahabi ba duk wanda yazo ce wani na gayyace ka walima in ka san kana da uzuri sai ka ce wallahi ina da uzuri a nan bana gari nayi wani alƙawari kafin wannan kafin in jina ka an fahimta ku amma matukar baka da wani uzuri ya zama wajibi kaje dan uwanka ne musulmi dole kai amma idan an sanar a masallaci jama'a muna gayyatar ku walima gobe kaga masallacin aka gayyata gaba daya ko biyar aka samu su mutunci sauran amma idan ya san sunayen mu yace da Ja'far da mai shari'a da Zaid fi tiki da ya zana sunayen mutane to duk wanda ya zana ya zama wajibi <laughs> amma in yace jama'ar masallacin nan to in wadannan suka je sun dauke wa sauran haka ko da mutum ba walima ba ce ba ya shirya abinci gidanka dan ya karrama ka ya gayyace ka yace wani na shirya maka abinci a gidana dan in karrama ka wanda wace da sallah ce ya shirya maka abinci a gidanka don ya karrama ka ya zama tilas ka sai fa in kana da wani uzuri na ma sai ka faɗi wannan an gane ko dan suna ne sahabban manzon Allah wani kawai wata rana sai shirya abinci a gidansa sai kirayi manzon Allah yace wani ya kirayi wani dan uwansa wani ya kirayi wani sahabi sai yau na shirya maka abinci a gidana duk suna yin wannan saboda wannan yana sanya alaka ke zama za Allah ce ku rinka yin kyauta da junan ku domin kyauta tana ƙara dankon soyayya idan ka daura aure eh to ni wata yin shiga cikin ya gai dai ya ce ijabatu da'awa da'awa din kuma tana nufin gayyata wallahi in dai ya nassanta kai ce na gayyace ka ni ina ganin lalle wannan hadisi ya tafi ka a'a idan mutum ya ya ka walimar da ka san ba walima ba ce za a je santara hotel a hada maza da mata ba za ka je ba duk walima ko gayyatar da akwai wani munkari a cikin ta kana da dama kake zuwa sai fa in ka san in ka je kana da karfin halin inkari to shikenan sai kai a wani malami ne a Syria ba Syria ne ko Lebanon na karanta ne na manta ko dai Syria ko Lebanon akwai wani gida da ake waɗansu wasanni haka wasannin gargajiya ko dai dambe wani lokacin wasan kwaikwayo to galibi ba za ka san ko me za a yi ba a gidan sai in an je za ka gani za ga idan ka shiga kila abu na farko da zaka fara dama akwai kyalle tsakanin inda ake wasannin da inda yan kallo suke sai an yaye kyallen zaka kowa ya aure wani lokaci da aka yaye kyallen sai ka ga ba mamaki yan mata ne tsirara tsirara suke rawa wani lokacin ka ga wani mawaki wani lokacin ka ga wani makadi bayan ya minti kaza sai a rufe kyallen ko baka san me za a nuna maka ba na gaba <laughs> sai wani irin yan hay'atul amr bil ma'ruf din nan yan hisba <laughs> sai je ya samu mai gidan yace shi ba wasa zai ba amma shi ma dai gashi kuɗi ma zai bayar idan an zo wajen wannan wasannin a tsakiyar lokaci yana son a ba shi dama shi kuma zai yi idan da amma ba wasa zai bata a wasanni yace dan Allah yana roƙon su shi biya kuɗi ma amma da zai shi za a biya aka ci za a yi don da wannan suka <laughs> suka yadda to sai da aka zo tsakiyar lokaci bayan an yi waɗansu wasanni kala uku ko hudu ka sai da an zo tsakiya kowa ya gama zuwa wani kuma bai fara gajiya ya tafi ba an rufe kyalle don mutane sun zaku su da za a bude kyalle wa za su gani kan su ga wani ustaz da gemu suka yi dariya suka yi dariya shi kuma ya hakura ya shiru kasan duk yadda mutum ke dariya idan ka zara masa ido zai gaji zai gaji har ya shiru har aka shiru duk irin yadda ko allura ka jefar zaka sannan sai fara inna alhamdulillah yana farawa sai ya kawo ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha ya ci gaba da bayanin falalan tuba ya kawo tarihin masu zunubin da da yadda aka dammara su ya kawo falalan waɗanda suke da zunubi da suka tuba ga irin karamcin da Allah ya musu ya kawo labarin wuta ya tsorata su ya kawo labarin aljanna a nan gurin ya samu mutum sama da 150 da suka tuba daga nan ba su sake zuwa amma irin wannan sai wanda ya yarda da imanin sa da karfin halin sa da jaruntar sa sai irin wannan ba haka ba kace zaka je gidan rawa ai kila karka je kuma ai kila wani ba wa ijabatu da'wa wa tashmitil atis da fadin da da gayar da wanda yake cikin atishawa idan mutum ya atishawa yace alhamdulillah zaka ce yarhamukallah shine tashmitil atis wannan hadisi muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslim a riwayar imamu muslim manzo Allah ya haqqul muslimi alal muslimi sittun haƙƙin musulmi kan musulmi dan uwansa shida ne kila ma hunna ya rasulullah menene waɗannan haƙoƙi kala sai ce idza laqitahu fa sallama alaihi idza laqitahu fa sallim alayhi in ka gamu da shi ce da shi assalamu alaikum wa idza fa jifu in ya gayyace ka an sagayyata sa wa idza tansahaka fansah lahu idan ya nemi nasiharka ka nasihance shi din wa idza atasa fa hamidallah idan ya atishawa ya gode wa Allah to ce da shi yarhamukallah wa idza marida fa'udhu idan ya rashin lafiya je ka ga yadda shi wa idza mata fattabi'hu idan ya mutu a raka janazar sadaka a can ya ce biyar nan ya ce shida hadisan ba sa cin karo da juna abinda ake kira mafhumul adad ne wanda yake gaira mutabar inda usuliyyin abin nufi dan ya ce shida a wani wurin ya ce biyar ba mamaki kuma ya ce bakwai ko takwas a wani wurin dan shi adadi baya nuna kasar haka ko sama da haka da mafarar abin da ke nunawa falalar kiyaye hakkin ko da biyar din ka kiyaye tana falawa daga nan to kuma wannan tana idan kai zuwa ga abin da ya sama Umara وعن ابي اماره بن وعن ابي اماره البراء بن عازب رضي anhu عنهما wannan hadisi daga ابو umara shine براء بن Azib Allah ya kare da gare shi قال yace na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi sab'in manzon Allah ya hore mu da al'amurra guda bakwai wa nahana an saba'in ya hana mu al'amurra guda bakwai amara na bi iyadatil marid ya umarce mu mu duba mara lafiya wadda ba'il janaza ya umarce mu mu bubgawa abin da ya da mu ta musulmi wa tashmiyatil afis ya umarce mu da gayar da mai atishawa idan ya ce alhamdulillah mu ce yarhamukallah idan mutum ya atishawa bai ce komai ba kai kuma ba za ka ce yarhamukallah ba sai in ya ce alhamdulillah tabbata wa ibraril qasami aw al muqsimi da barrantar da mai rantsuwa idan mutum ya yi rantsuwa a kan mu ga za mu iya kubutar da rantsuwar sa ba tare da ya kafara ba to lalle ne ya rantsi in aje wurinka cewa aka faɗa maka ana neman taimako za a fita wajen wa'azin maguzawa an ya rantsi cewa wani ka yi dirke na rantsi da Allah ina kyautar san cewa idan an je ka zai bayar da naira dubu daya sai ka zo a taimaka da dubu daya za ka yi wani mai kyautar ka ce ga tuko wani ya rantsi ya kanka in ba haka kuma zai kafara matukar kana da wannan dubu ɗayan kuma kana da kishin musulunci ya kamata ka kubutar da rantsuwar dan uwanka akan ka shine ibrar al-muqaddam duk wanda ya rantsa akan ka shike an gane ko wa nasr al-mazlumi da taimakon wanda aka zalunta wa ijabati da'i da kuma an sake gayyatar wanda ya kira ka wa isha'i salami da yada sallama ko ina da ina wa nahana an khawatima aw takattum bizahab manzo Allah ya hana mu yin zobe na azr na zinariya wa an shurbin bil ya hana mu shan abin sha a cikin kofin azurfa wa anil mayasiril humuri ya hana mu yin fulalluka da aka sanya ma'adani mai tsada a cikin su kamar zabarjadi ko wani abu wa anil qasiyyi ya wa anil qasiyyi haka manzon Allah ya hana mu yin mashin fudin da aka yi sa wani abu mai tsada cikin sa su da can larabawa mashimfidin doki ko akumarin jaki ko mashimfidin da za a dora kan rakumi a hau to sai ya kasance yadin mai tsada ne alharir sai a yi kawai don jin isa to manzon Allah dai ya haramta wannan wa an lubusul hariri ya hana mu sanya alharir wal istabraki da kuma istabrak ba yadda suna a Hausa illa iya kama adanai ne masu tsada wa dibaji da kuma dibaji muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rubuta wa bi riwayatin a wata riwaya wa inshadi dhalli bi sabai uwal haka ya hana mu wato neman ko abinda abin da ya bata bi sab'il uwal wato a cikin bakwai din farko ai ta'rifu wa dalalatu alaihi wa ma'muru bihi wallahi ta'ala almayasir biya'in musannatin qabla al-alf wa ina gudun na kasa din ku kusa cika wasa'in musallasatin ba'daha wa hiya jam'un misara wa hiya shay'un yuttakhadhu min haririn wa yuhsha qutunan dama almayasir jam'i na misara misara din nan wani abu ne da ake rikarsa na alharir wa tufafin alharir ne amma abin da ke cikin tufafin a maimakon a sa soso ko auduga sai wato sai a sa soso kai ko auduga ko wani ko wani abu makamancin haka wa yaj'alu fi sardi akan san shi akan sardi wa kuril ba'iri ko ko mashin fadin rakumi wa yajlisu alaihi yajlisu alaihi rakib mahayin dabba ke zauna a kansa al-qasi kuwa bi fathil kafi wa kasr sin al-mu'mala al-mushaddada sinin din da ba ta da tsago kuma ga ta da shadda wahiya thiyabin tunsaju min harir tufafi ne da ake saka shi daga al-harir wa kattan da kuma kirtani mukhtalitani a ta takuda da juna wa yashadu dalla kigiyar abin da ya bata ma'ana tarifu a kigiyar kenan to abin da muka faɗa da Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya ce mana wassalamu alaikum mai tambayar farko yana cewa ga wani hadisi da imamu tabarani ya rawaito kuma yana cikin silsilatul ahadith sahiha kamar yadda ya rubuto shi manzo Allah ce man akum bil kalami bi ghairi tahiyatin fala tudibu wanda ya fara muku magana ba tare da tahiyya ba ba tare da sallama ba ko gaisuwa ba to ko an sa masa yace to a matsayin mu na yan kasuwa da muke mu'amala da mutane wannan ya shigo ya fita wannan ya shigo ya fita kuma ba lalle bane kowa ya kasance ya iya sallama to yaya mu mu'amalanci wannan hadisi akwai waɗanda suka yi sharhin hadisin cewa yana nufin idan mutum tambaya ya zo yi kamar mutum ya zo tambaya ya bata a gari ko bai san inda zai je unguwar da zai bi ya same ku ce dalla ina ne za ba je wuri kaza to wannan shine ba za ku an samu masa ba sai yayi sallama ko kuma waɗansu malaman sun bambance tsakanin malami da wanda ba malami ba wani bai san hukuncin sallama ba to mafi kyau ka an samu masa sai ka faɗa masa dubban sallama mai zai hana ka rinka sallama in ka je wuri ga abinda manzon Allah ya ce to wannan shine ya bi sama da kake an sa masa tunda shi bai san hukunci ba idan ya zo maka magana ya kai banza da shi abinda da zai faru shine ba zai fita da zage ka shi baya jin ya saba ma Allah yanzu kai ne ka saba Allah ya maka magana kai banza da shi wannan yace ka ce in an zo wurin hadisi da idan zaka fadakar da mu har yanzu ba zo kansu bane ba ita kan fahimta ta mun sha fadakarwa a baya kan hadisi da yi. mun fadakar kan hadisin alkayyisu man dana sabuwa amal lima ba'd al-maut Wala ajizu man atba nafsahu wa hawa da shi da waɗansu hadisi daban wadanda sai bai ne dinna faɗa kar waɗansu kuma kila na iya mantawa musamman in bayani ya shiga da yawa tsakiyar karatu mutum ya iya mantawa wannan kuma yace yana neman bayanin wannan hadisin laqad kana fikum laqad kana fi ma qablakum min al-umami nasun muhaddathuna fa in yakufi ummati ahadun fa innahu amr abinda hadisin yake cewa a cikin waɗanda suke kafin ku an samu muhaddasun wato muhaddasuna waɗanda ake musu magana su ba annabawa bane ba amma za su ji mala'iku sun yi musu magana ko sai musu bishara ko su sanar da su wani abu yace to in har za a samu cikin wannan al'umma to shine Umar dan Khattab in har akwai a cikin wannan al'umma to Umar dan Khattab ne haka manzon Allah ya faɗa to irin wannan muhaddasun shine dai kamar yadda na faɗa ko dai ya ji wata magana bai san waye ta ba kila mala'iku suka turo shi don sai masa wata bishara kamar misali akwai hadisin da manzo Allah ke bada labarin al'umma da suke kafin mu wani mutum yana cikin tafiya sai ga girgije ya taso yana kokarin ya je inda zai fashe cikin ruwa a daji shi kadai sai ya ji ana cewa aski hadikata fulan aski hadikata fulan au kama ma'ana a shayar da gonan wani a shayar da gonan wani sai aka goce da ruwa cikin daji bayan an kafe da ruwa ya duba gaba ɗaya bai ga wata gona a kusa ba ya ci gaba da tafiyarsa yana tafiya can sai ya ga wani wata magudanar ruwa kamar korama ruwa na tafiya ruwa na tafiya sai ya tabin wannan koramar har ya fita daga cikin dajin sai je samu ruwan ya je wata gona ya shiga mai gonar kuma ya zo da fatanya yana gyaggyara masa wurin shiga kuma ba a yi ruwan a can ba a dadin Allah aka yi ruwan kan duwatsu amma ruwan ya faran ya yabi korama ya je har gonar wancan mutumin sai ya tambaye shi bawan Allah mai sunan ka sai ce wane sai ji wannan sunan da ya ji ne a cikin girgiji sai ce kai kowa da irin abu kake yi yace eh, abin da nake ne duk shekara idan na noma amfanin gona ta idan kaka ta yi nukan kasa shi gida uku kashi daya na bukata ta kashi daya in bai matalakawa kashi daya kuma in ajiye a matsayin iri shekara mai zuwa in sake shuka ne abin da nake kawo sai sai to saboda wannan ne kila na jikaza na jikaza na jikaza mahallu shahid manzo Allah bai bayyana mana cewa wannan mutum da ya kawo wannan labari ba annabi ne kaga zai iya zama cikin muhaddasu ne to irin waɗannan hadisai waɗansu daga cikin masu rai suna fakewa da su su ma su ce su ma ana musu hadisi dan su kawo wani abu cikin addini na falala to ka'idar muhaddasuna ko da na dadin su ba annaba bane dan haka ba su kira kowa ba cikin abin da aka yi musu maganar sa ko aka ba su labarin sa ina fatan kun fahimta sannan kuma duk abin da za su kawo ko yau wani ya kawo ya ce shi muhaddasuna ne yana cikin muhaddasuna zuciyarsa aka kimsa masa ilhama ko ji yayi an faɗa masa ya ɗauka wani mala'ika ne zo masa da shi to sai a kwatanta abin da ya zo da shi da abin da manzon Allah ya faɗa in duk abin da ya kawo wani bai ci da na manzon Allah ba shikenan sai a karba in abin da ya zo da shi ya ci karo da abin da manzon Allah zai ci kaga za ki kyale masa kayan ka je san kai tayin kayan ka kai kadai kai kanka haramun ne ka bi kanka ka kyale manzon Allah dan annabi aula bil mu'minina min anfusih ina fata an fahimta dan yawanci yan bid'a suna neman adna mulabata ko ya suka samu wata yar kwana sai su sha sai su gina bid'a akai to ko ba a yin addini da haka Allah ganar da mu wannan yace game da neman aure na ji wani malami ya ce idan shi wanda aka bai wa yarinyar mutumin banza ne kamar dan daba ko barawo ko dai wani lalatacce ana iya nema ko da an baki ita saboda a ceto ta daga musibar da za ta shiga da ita da zurriyarta da iyayenta to wannan malami kila da ijtihadin sa shi yayi amma abin da yake nasu ya nuna in dai ta karkata zuwa ga wane to ba halin wane ya shiga sai dai ka san yadda za ka yi ko ka sanar da iyayenta ko ka sa wani ya sanar da su dan kai idan ka sanar da su kina ba za su yadda ba da za a ga dan kana neman ta ka bota hanyar da za su gane wane ba mutumin kirki ba ne kuma kaddara an gane wane ba mutumin kirki ba ne an hana shi wanda ba dai shi ke nuna za a baka ba kai sai tana danka